أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشاطبي رحمه الله ولاية من معنى الجماعة أو من العلامة مبناها على خير ما جدري فإما حروف في جماعتها غنى وإما حروف في دلالة من يقري وقد تجمع الأمرين في سلك أمرها على سنة السلاك في صحة الفكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال والآية من معنى الجماعة أو من العلامة آية zai mana tarifin aya tunda bayanin littafin yana bayani na kan ake ayi to me ake nufi da ayi ayi jam'u aya me ma'anar aya ya ce aya a larabci shi ne ma'anar jama'a yana zuwa da ma'anar jama'a malaman larabci na cewa ana cewa ja alƙawmu bi ayihim ana nufin bi jama'a fihim za ka daga cikin ma'anar da aya take bayarwa a larabci shi ne jama'a da yake nan al'ayatu min ma'anar jama'ati aw min al'alamati wanda suke ma'ana ta biyu shi ne alama aya da ma'ana alama kamar da Allah ya ce inna ayata mulkihi an ya tabut ma'ana ayata mulkihi alamatu mulkihi kaga kenan waɗannan ma'anoni biyu su ne ma'anar aya a larabci ya ce au minal alamati mabnaha ala khairi ma judibi mabnaha gininta ginin ayoyin alkur'ani da aka ɗauko kalmar to an gina ne akan bango ko bangwaye masu alkhairi an gane judur jam'u jidar amin wara'i judurin a wata kira'ar amin wara'i jidarin kaga jidarin shi ne mufrad suna da yawa sun zama judur kamar da ake cewa kitabun wa kutu an gane hakanan jidarun wa judur to shi judur ana iya masa iskani musamman saboda waka kuma yana iya zuwa tan asalin sa dama yana daukan ma'ana biyu yana daukan judur yana daukan judur an kuma kan iya zuwa asalin sa judure ke dauka to amma kuma ana iya masa iftani saboda wakafi. to wannan ke na waɗannan su limanoni bi lokacin sai ya zo ma'ana istilah yace fa in imma hurufun fi jama'atiha zinan ko dai zama ne yanzu shine ma da istilahi cewa ma'anar aya a istilahance alqur'ani suna cewa da'ifatun min alqur'ani ذات wa mabda غير mustamilatun ala misliha ma'ifatun min alkur'ani wani yanki ne daga alkur'ani zato mabda'in wa mabda wacce ke da farko da kuma ƙarshe sannan gairu mustamilatin ala misliha bata kunshe irin ta a cikin ta ba domin su fitar da sura sura ita ma da'ifatun min alquran laha mabda wa laha maqba amma ita tashtamilu ala mislin ayoyi da yawa to kaga sai suka rage ta sai suka ce ita aya gairu da ala mithliha wannan abin da yake so ya kama ga ne alaka da munasaba wanda al'amari ne muhimmi duk inda aka ɗauki kalma daga ma'anar ta aka kanya ta ma'ana istilahiyan ko shari'iyyan to za ka samu akwai alaka kaga sallah salma da sallah du'a sai shari'a ta ɗauko ta sa ta ga wannan sallah da muke kaga akwai alaka tsakanin sallah da muke da ma'anar ta na du'a'i haka nan zakka tana da ma'anar tsarki tana da ma'anar bunƙasa kaga da shari'a ta ɗauko ta kalmar zakka ta sama wannan shari'a ta bayar da dukiya kaga tana da alaka tsakanin wannan abin da muke fitarwa a matsayin zakka da asalin ma'anar zakka shine bunƙasa da tsarki to haka shi ma nan sai malai ka mana alakar shi ne in ma hurufun fi jama'atiha ghinan ko dai an sanya ma aya suna da wannan kalma mai ba da ma'anar aya ma'anar jama'a ya mana an yi la'akari da ma'anar jama'a sai aka ce ayoyin alkur'ani aya ce saboda jama'a ce ta harufa da ta taru kuma ta wadata da wasu ita aya ta wadata a matsayin kanta zance ne mai zaman kansu mai ba da ma'ana ya wadata da na gaba to ko dan watakila wannan ita ce alaka ta zaman an ɗauko ta daga ma'ana farko da ya kawo shi ne eh, minar jama'ati shine in ma hurufun yi jama'ati ce cikin tawagarta ta wadatu da abin da ke gaba ta inda an sawa aya suna saboda wata taruwa ne da harufa wanda kuma wadatu da wanda ke gabansu da wanda ke bayansu wa in ma hurufun fi dilalati man yuqri ko ko harufa ne aka san an sa musu suna aya saboda dilalar mai karatu kai da kake karatu kana karanta ayoyin alkur'ani ayoyin da kake karantawa suna da ba da dalili na tabbatuwar gaskiya alƙur'ani da gaskiyar wanda aka saukar wa da alkur'ani to kaga sai zama na dilala ce qur'ani aya alama ce ta gaskiyar wanda aka saukar da alqur'ani da kuma zamantowa alkur'ani gaskiya to kaga waɗannan abu kowanne daga ciki yana ba da akwai inda za a iya awwala shi zama da cewa daga wannan ma'anar aka ɗauko ma'anar aya aka zama alqur'ani sai ya ce wa ƙadiyu jima'ul amurani fi salki amurka akan hada al'amura guda biyu wani al'amura guda biyu kuna iya ɗauka cewa yana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu kuma da wasu malamai suka fassara cewa ana iya ɗaukan waɗannan ma'anoni guda biyu a ce kowanne an yi la'akari da shi gurin sanya wa aya alkur'ani suna aya an yi la'akari da cewa jama'a ne na harufa masu zaman kansu an kuma yi la'akari da cewa kowace aya hujja ce da alama ce ta gaskiyar abin da take nunawa an gane ko hujja da alama na cewa abin da take kira zuwa gare shi gaskiya ne kaga shine wa imma eh, hurufun fi bilalati man yukra wa qad yujma'u amrani fi sarki amriha an gane wannan kenan amma fasara da tafiya ga malamai amrani anan suna nufin al'amura guda biyu waɗanda su ne jigo wurin iyasan ayoyin alkur'ani wannan al'amura guda biyu su ne musawa wal mushakala almusawa shine ayoyin su zama daidai wa daida ma'ana tsawon su su yana kusanta juna ayoyi masu tsayi suna ga sura masu tsayi kuma ayoyi gajeru suna ga sura gajejjeru sannan aya ya zama na tsakaninta da aya da take gabanta da wata take bayanta tsayinsu yana kusan daidai kar wannan ta yi tsayi sosai wanda ta zama 'yar kankanwa an gane ko da wannan shi ne abin da ake lura da shi zai zo mana bayani cewa akan samu amma in an samu dalili galibin ka samu aya ta zo 'yar karama a cikin sura mai tsawo da ce ta wannan ayar an gina ta da akan dalili da aka samu kamar da ya zo Allahu la alif alif mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul daga aya ce a cikin sura kuma mai ayoyi da dogaye gane ya ce to irin wannan yujma'ul wa yujma'ul amrani akan tara al'amra guda biyu al'amra guda biyu ana nufin almusawa wal mushakala an gane ko fi salki amriha a kullun al'amura da asalku shine wannan zaren da ake kulla abubuwan wannan a cikin irin abin ado ko abin da ake kulla kwayoyin tasbaha wannan zaren da yake kulluwa shine salki an gane to akan tara abubuwa guda biyun a cikin zare guda ma'ana abubuwa guda biyun su ba da abu guda ya zama na su aka yi la'akari da su suka ba da aka fahimci cewa guri kaza aya ne guri kaza aya wa qad yujma'u al-amrani fi salki amriha ala sunnati sullaki ita ga tafarkin masu bi masu bi fi sihhatil fitri cikin ingancin tunani yana nufin masu bi cikin tsari mai kyau cikin ka'idar kiyasi ka'idar kiyasi ita yake nufi da sai hatin fikir saboda kiyasi a duba kiyasin aya a ga cewa yi eh, wannan aya tsawonta da musawa ɗinta da mushakalarta ta yi daidai da aya ta gabata to kaga sai hada abu biyu ma'ana akan samu abubuwa guda biyun duka su haɗu ya zama na ga musawa ga shakala to galibi idan an samu wannan yana da matukar wahala kaga an samu aya da ita da wacce ta bace ta da wacce take biye da ita akwai waɗannan abubuwa akwai musawa akwai mushakala a ce kuma ba kirga ta cikin addu'ayoyi ba yana da wahala shine zai zo maka kaya da ban yace illa ga wannan ne zai ka maka illa qalilan yulfa ka bil badri sai kadan ana iya samu cewa a samu gashi sun hada musakala sun haɗa musawa amma ba kirga su ba ko kuma daga babu mushakala babu musawa kuma an kirga su yace to illa nadira waɗannan nadin to da nan yana nuna maka cewa waɗannan abubuwa guda biyu almusawa da su ke saka aya ta tafi jerin kiyasin ayan da suke tare da ita ala sihhatil mene ala sunnati sullaki fi sihhatil fikr bisa ga tafarkin masu jiya cikin ingancin tunani sai ya ce وقد يثبت من كلماتها فروع هدايات قوارع للبذل وقد ينبت الأصلين كذا أصلين أو أن النسخة شين مفعول به قد ينبت الأصلين في كلماتها فروع هدايات فروع صون رسع كذا هدايات شريروا abin da yake nufi da aslani su ne waɗanda wanda baka gabatar guda biyu asali waɗanda aka sa su ne umda su ne asali su ne madogara wurin buga kiyasin ayoyi su ne almushakala da almusawa an gane ko to waɗannan asali guda biyu ya ce akan samo su min kalwa kudin bikin asalani fi asalani fi kalimatiha furu'u hidayat rassan wasu hadisai daban wanda suke bayani akan wasu abubuwa na shiryarwa da irshadi na kwadaitar da kai da bada da wannan yake nuna mana cewa ana gano ayata abu guda biyu ana gano aya wani sa'in manzo sallallahu alaihi wasallam nassi ga aya kamar yace ayatul dini kaga ya nassi ga ayatul dini ayatul kursi kaga ya nassi ga ayatul kursi sai man gara ayatai ne min akhiril baqarati fi lailatin kafatahu kaga ayatai ne kaga wadannan nassi ne akan samu wannan wani lokacin kuma akan gano aya cikin wani bayani daban wanda annabi ya kawo ayoyi yana bayani game da falalar aya sai a fahimci cewa ashe aya a kaza ne daga asali ayan ba sun zo bane dan su ce guri kaza aya ne ko su ce sura kaza na da aya kaza iyaka dai sun yi bayani cewa duk wanda ya rike abu kaza da falalarsa to ta nan sai a fahimta ta wannan shine wa qad yumbitu daini min kalimatiha furu'u hidayati furu'u hidayati sune hadisai wanda rassa ne na wani bayanin hidaya shiryarwa amma sai aka fahimci cewa suna nufi ga wannan an gane ko kaman wannan kaman ayatul kursi furufu ilayatin qawari'u lil badri masu tunkudewa ga al shine wata ma'ana waɗanda suke da haske sosai saboda tsananin hasken su kai suke su tunkuɗe wata da hasken shi shine qawari'u lil badri qawari'u jam'u qari'a qari'a ismul fa'il na qara'a yaqra'u shine dafa'a yadfa'u an gane ko to wannan kenan da haka wannan babin baitin yana nuna maka cewa wani lokaci akan gano aya ba dan hadisi ya zo ya ce muni kaza aya bane a akan gano saboda wani hadisi da annabi ya ce wanda ya karanta kaza yana da lada kaza wanda ya karanta aya goma na suratul eh, wannan suratul kaf kusima min ad-dajjal kaga an fahimci waɗannan kaga hadisin ba ya zo mana dan ya ce mana ayoyi guda goma da suratul kaf daga kaza zuwa kaza amma kaga an fahimta cikin bayanin hadisin cewa ayoyi guda akwai ayoyi a cikin eh, wannan a cikin kaf wasu guda goma wanda suke da falala iri kaza da kaza to mun fahimci ayoyi ina za ka ta gano ayoyin sai ka bi shakali da kiyasin waɗannan ayoyi sai ka abubuwan da aka ambata musawa da mushakala sai ka gano ayoyi shi ne wakar yun bitul aslain min kalimatiha furu'u hidayatin awali ulil badri kama كما آية الكرسي إلى ذات دينها إلى أخريها مع صواحبها الحمر ومنها ولما جاء موسى ورأسها هو المؤمنين وذر في الأعراف والتقل يو يتي منه كما آية الكرسي كما آية الكرسي كما آية الكرسي نعرفتك annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadaitar game da karanta ayatul kursi dubura kulli salati haka ne ya kwadaitar game da ayatul kursi duwan gurin lokacin shiga bacci kaga da an karanta ayatul kursi wanda ta karanta ayatul kursi shi tana tsaye daga dukkan ayoyi da tana shan kuri daga shedan hadisai da dama kaga ya bayyana ayatul kursi to wace ce ayatul kursi kaga tashi neman ayatul kursi kaga ka nemi ina ayatul kari Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis as-samawati wa ma fi ardh da sauran mushakalolin sauran aya lahu ma fi ma fil ard kaga ma'ana ta dama daga cikin abin da ake lura da shi gurin aya cikar ma'ana kaga lahu ma fi samawati wa ma fil ard ma'ana ta cika ma gaba da mushakala man indahu illa bi ta ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ta ma gaba mushakala ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء هذا شيء ما amma dai bata kai irin wancan ba don musakalar ayar da ya'un da wawu yana zuwa kuma da alif shi ma wasu gurare wasu a kursi yi fi samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim kaga wannan shine inda aya ta kare gane ko kaga wannan ya jide da na gaban shi la ikra idan ka tabayyana rusul min al-ghayb man yakul bi ta'awut wa min billahi fa qad istamsaka bi urwatil wuthqa wal fi lahu wallahu sami'un alim kaga ya tsare da mushakala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga shi wannan da mushakala saboda harful mad wala farqa bayna al-ya'i wal wawi fi sabr kaga sun tafi daidai da ya'u da wawu to amma kaga wancan shi bai da musawa insha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka tsaya nan kaga bai yi musawa da sauran ayoyin surar ba an gane wannan kuma da cewa samu wasu sun tsaya nan akwai daga cikin masu saboda mato shi ne mai da musawa ya yi ta sauran ayyar da suke gabatai shi da wanda suka biye da shi sun fi shi tsawo gane kuma duk da haka wasu shi a matsayin da mushakala to kaga ya nuna cewa ana la'akari da mushakala game da ayoyi to wannan shi ne malam yake ce mana kama ayatul kursi ila zati bainiha zuwa ga ma'abociyar dai ayatul dai an gane kaga ta din shararriya ce ga bayani ya zo gaba da ita to amma ce ka kaga kuma ka dauko zaka ta ganin akwai wuraren da yawa ya na amanu za ta tun bai dana la ajalin musamman fa kaga shi ma an gane amma ga surar ba da irin wannan suke tsayawa ba gane wala ya bakatun an wa kama allamahu Allah al yaktub wal yamli lil ladhi alayhi al haqq wa cikin Allah rabbahu wa la yakhaf minhu shay'a a ganin ba na ta cika amma ga bai mu shakala da sauran ba to haka nan za ka yi ta samu an gane haka je karshe ka cewa wala ya abakatun wala shahid an gane wala shahid ga ganin ma ya shi to amma shi wannan ga mushakala ga musawa to amma kuma an ka dauke shi abin da ya biyo baya bai da yawa an gane abin da zai taho karshe a zuwa karshen surar barkewa to za ka dai wanda ya fi inganci shi ne wancan da wa wasu rawaito wannan shi ma an gane wala ya bakatibun wala shahid an gane wani wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa kuma Allah wallahu bi kulli shay'in alim amma haɗe su gaba daya kaga duk da cewa ayar da ta tabi kowace aya tsawo kaga kenan ba ta da wata aya da za ta yi musawa ɗinta zai rai ta kusance ta an gane su amma zaman towarta a cikin sura da kuma kowace sura tsawo daga shi ma bai da iskali to wannan su ne misalai da yake cewa kama ayatul kursi ila zati ha ila ukhrayaiha ukhrayaiha na karshen ta daga ukhra ita ce ta karshe ukhraye ne aya biyun karshe na bakara tun daga bakara ke ila kama ayatul kursi ila zati ila na suratul bakara da ake magana akai an gane ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da dan mas'ud man qara ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin fatahu sun ishe shi kaga waɗannan sune ne waɗanda suke eh, aka samu nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su amma karkashin furu'u hidayatin wasu abu suke bayani daban sai aka fahimci aya an gane kuma aka fahimci waɗannan musawata din um, mushakala aka fahimci da su ne za a gano tun da bai ce ga iya ƙarfi inda ayat ba yawa yadda kursi bai ce ga ƙarfin ta ba yace ayatayn min akhir al-baqara ta tahu bai ce ga ƙarfin su ba to kaga ina za a gano ƙarshen shi ne ta hanyar su mushakala da kuma musawa an gane ila wa ba ma sawahibi hal umri da sahibanta ita bakara da an gane ko ita ayatul kursi lokacin da kursi ya ambato sawahibiha sahibanta ta zuwa hadisi da su annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haɗa su tare da bai ce man qara'a eh, arba'u ayati min awwal al-baqara wa ayatul kursi wa ayatayn ba'daha wa ayatayn fi akhiriha sai kawo wata falala wani hadisi ne sallallahu ko imam al-dahabi ne rawaito hadisin to waɗannan su yake nufi da sawahibiha wanda aka haɗa ta da su aka hada ayatul kursi da su wani tsara ne min akhir al-baqara eh, arba'u ayatin min awal al-baqara wa ayatul kursi wa ayatain ba'daha na jin wa akhir ayatain fi ha to kaga an hada su ma'anar sawahibiha wadanda aka an gane ko yace ومنها ولما جاء موسى ورأسها هو المؤمنين daga ciki ma'ana daga cikin misalai wannan malam kamar da mai sharhin Bashir al-Yusri ya fassara yake wannan baitin shi yana bayani daga waɗanda su ba wai nassi aka zo da su na furu'u hidayatin ba wannan su ne ɗaya ɓangaren ɗaya ɓangaren su ne wanda ba nassi kiyasi aka gina to da haka wannan na daga cikin da aka buga kiyasi aka gano ƙarshen ƙarshen ayoyi min ha walan ma ja'a Musa walan ma ja'a Musa ne mai katina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk kaga ana ta cika an samu waqafi anan amma ga bai zama aya ba saboda ne saboda babu musakala saboda karshe karshe yana harfin madda ya tafi ilaika kuma shi da ne قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني kaga nan ma wurin tsayawa ne wasu yayi ma'ana ta cika amma bai zama aya ba saboda ba mu shakala ayon suna ba harfin madda suke karewa ba da harfin madda da harfin da zai biyo bayan shi an gane suna karewa mushakalar su shine bi ma qabla harfi akhiri ne harful ba ko dai zaman tobil ya ya'i an gane ko ya zaman tobil wawe ko bil alif rani rani a kaga bai mutum ba samu wani harafi da za a tsaya a kansa ba da haka walakin yanzu da jabal fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbul da jabal ja'alahu dakkan wa harra musa sa'iqa a ganin ma bana ta cika amma ga babu musa babu shakala lamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin haga sai anan aka samu shakal shi yasa yace wa ra'suha huwa al mu'minina an gane to wannan yana nuna maka waɗannan su ne waɗanda furu'un ya haifar da su aka fahimce su aka gano guraren karshe karshen su mhm. kana da magana eh, wannan abin kan shi masu ko? to babu laifi bar mu gama kwanakon kofi jama'a da eh mu ci gaba فإن قيل كيف الخلف في عدها جرى لنا خلف التحديد بين أولي الحجر فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر ومن بعدهم كل عليهم وإنما يحاز لهم بالفهم عنهم سد الفجر أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنجل يتشف إن قيل كيف الخلف في عدها جرى لنا خلف التعديد idan aka ce kaifal kulfu me yasa sabani lada eh, fi addiha me yasa sabani gurin kidayan ayoyi idan yana yana mai da shi ne ga cikin bayan cewa da aka yi ai an samo bayanin ayoyi ne bi tauqif tauqifi shine wanda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne me yasa ka samu sabani me yasa a ce lissafin mutanen makka ya saba da na mutanen madina mutanen madina suna da hal guda biyu akwai lissafin madanin awwal akwai madanin sani akwai lissafin mutanen sham akwai na kufa akwai na basra me yasa ka samu sabani kaga na bai tauqifi ne da bai yiwa samu sabani shi yasa ce to me yasa aka kawo wannan eh, shubuha aka ce me yasa fa in qila kayfa al-khulfu fi haddiha addul ay jara la dakhala fi ta'dil aka samu ta'dil daban-daban ya yawaita an gane ko baina ulil hijri tsakanin abota hankula duk waɗanda suka yi sabani suka kawo waɗanda dukansu masu hankali ne to ya aka samu sabani inda ake bin nasu ne da ba za a samu sabani ba amma annabi ya ce ga inda aya take kaga wanda zai ce ka wani guri ya ce nan ba aya ba ko inda annabi ya ce aya ba ce ba wanda zai ce aya ne to ya aka ka samu kuma annabi ya gaya masa duka kaga to na ka samu sabani shi yasa ya kawo wannan iskalin kuma yana da kyau sai ya ce ruddat jihaduhum an gane da haka an sa shi ne ilal asalai ne rudda istihadi zuwa ga waɗancan asalai guda biyu suka mai da istihadinsu na haka ciki akwai wanda na bai nasi akai aya akwai wanda bai nasi akai ba to nan ne wasu suka ce aya ne wasu suka ce ba aya har daga ciki malamai suna kawa cewa malaman magabata sun gina ne akan wakafin da manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan suka ga wuri duk inda ya zo karatu sai ya wakafi a nan sai su ɗauka nan aya ce inda ku wani lokaci ya yi wakafi wani lokaci bai ba to anan sai suka yi saɓani wasu suka ce wannan wakafin da ya taɓa yi ya yi wakafin ne domin ya nuna mutane cewa aya ne daga baya da ya fahimci cewa an san gano aya ce da ka ko ya wuce ya san ba matsala za a gano aya ce wasu kuma suka ce a ya tsaya ne wala Allah saboda ma'ana ta cika saboda aya ta yi tsawo tunda ana wakafi idan aya ta iso amma bai nuna cewa aya ba ce da a ce aya ce to da ba da za a ce wani lokaci ya haɗe ta da ko da yaushe ta ba zaman ta wakafi to wannan shi yasa suka yi kabani don haka ta wasu su lissafa wasu wurare wasu wasu lissafa wasu wurare ba amma duk inda annabi ya tsaya ko yaushe to wannan mutum alaihi sun lissafa shi aya inda annabi bai taɓa tsayawa a gurin ba ba sa lissafa shi a matsayin aya to wanda yake tsayawa a hayanan ya yi wasali a hayanan wani don wasu sai su kirga aya wasu sai su kirga ba aya ba nan aka samu to me zai sa su gina shi aya ko ba aya ba suna dogaro ga waɗannan abubuwa guda biyu an gane ko sai ya ce ila ilal asulaini rujja ijtihaduhum zuwa ga waɗancan asulainin guda biyu musawa idan da mushakala gare su suka mai da istihadin su duk ayat da ba samu da hujja ba ko hujjar ta bai karfi ba to sai su gina shin akwai waɗannan abu guda biyu musamman da mushakala ko babu idan akwai sai su gina ta aya idan babu sai su bata wasu kuma suka ga akwai guda daya idan suka ga akwai guda daya idan suka ga akwai guda daya sai su gina idan suka ga babu ɗaya sai su bari je ka ina zuwa ka ce ina zuwa je ka idan suka ga akwai guda ɗaya sai su gina akai idan suka ga babu gun ba su cika ba wasu ba za su gina ba sai sun karfi ta gaba wasu kuma za su gina ko da guda ɗaya aka samu to waɗannan shi ya zawo ya ce li idlalihim yawa saboda amfaninsu suna wannan shagaltar da ɗabi'arsu gurin sadar gurin sadar kaiwa da shiga wurin shi kuma sadar dagowa wannan guri ne na kalmomi da ake amfani da su gurin zuwa shan ruwa an gane wa waradal ma a ya tafi shan ruwa sadara an gane ko hatta yasdira ri'au sadara an sha an daga shi kuma warada ya shamma sadara to daga gurin su da gurin fitansu da suna gina da da tacciya salima gurin gina waɗannan ayar an gane ko wa ba ba'dahum hun kallon alaihim duk wanda suka zo bayan su ko kallon nauyi shine kallon shine liability shine ma'ana kallon an gane ne cewa huwa kallon ala maulahu ya zama liability ya zama nauyi to duk wanda suka zo bayan su kallon alaihim nauyi ne a kansu ma'ana sun matogarar su shine da magabata haka duk wanda suka zo baya abin dogarar su magabata wa man ba'dahum kallon alaihim wa inna ma yuhazu lahum kawai ana dan yarfa musu ne shine haza dan tarfa mutum yuhazu alaihim bil fahmi anhu da fahimta gare su abinda kawai ake tarfa musu shine sanal ajiri sada shi ne abin da ke amsawa in kai magana sautin da ke amsa maka ga daji ko ga bango ko ga hall kato babu komai kai magana tana amsawa to wannan amsawan shi ne sada alfajari kuma shi ne kyauta asalinsa da fata ne ce wannan fajari shi ne a ba'un akwai alfajar na alfijir amma wannan fajar da fata an gane su kina da darura sai aka mishi ne da darura za ka ce fajari to da aka kyauta ce daga manzo sallah sai to wannan kamar yana nuna maka cewa su waɗancan magabata su sun ɗauko ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam su ko waɗannan ɗan wannan mai da sautin nan shi kawai suka samu tunda su bazu daga sautin manzo ba sallallahu alaihi to kaga duk wani na nuna maka falalar magabata na'am أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنجم أولئك أرباب البلاغة والنهى وأن sune iyayen balaga su ne jago su a gabanin balaga wan nuha da hankula an gane ko ulin nuha ma abota hankula shi shine hankali waɗancan su ne arbabul balagati wan nuha wa man hadara tanzila duk wanda ya halarci tanzil ya halarci sauka alqur'ani da wannan abu ne da ke da sahabbai to ya tulu in najiri yana karanta shi bil asali najiri shi ne asali shi ke karanta alƙur'ani da asalinsa saboda ya halarci saukarsa وفي خائفين اعتل وفي خائفين اعتل الأعمش بالتي قرا خليفا وهو اجتهاد بلا نكر وفي خائفين قرن خائفين اعتل الأخفش أخفشنا لك كم معلومة مقرأة القرآن an gane akhfash suleiman bin mahara al-akhfash an gane yana daga cikin makaranta al-qur'ani qira'at tana daga cikin qira'atul shazza amma yana daga cikin makaranta alkur'ani wanda suka karantar da yawa daga cikin wanda suka zo daga baya itallal akhfashu billati qara khuyafan qira'atsa khuyafan ulai kama kana lahum an yadkhuluha illa khaifin shi qira'atsa illa khuyafa kaga da khaifin da khuyafa duka jam'i ne shi khaifin jam'ul mudhakkar salim shi khuyafan jam'u taksir an gane ko kaga listin to amma kira a nan kun ga ta zama shaza saboda ta mukhallafata rasul rasul ba haka yake ba to mahallin shahid abu amr al-basri yana kirga khaifina matsayin aya ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin sauran qurra ba sa kirga ta a matsayin aya akhfa shi ma yana daga cikin wadanda ba sa kirga sai ta tambaye shi me yasa ba ka kirga ba kana lahum an yadkhuluha illa khaif sai to ashe kirasa ba khaifi bane kirasa khuyyafat a ya nuna maka shi suna la'akari da mushakala an gane kaga bai ce maka a gurinsa shi bai kirga ta aya ba saboda haka ya dauko. ya ce kawai dan ya karanta ta kuyya take idan kuyya take to ba ta da mushakala da abin da ke gaba da abin da ke baya an gane ko ulai kama kana lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim kaga duk irin khaifiyin da azim kaga suna da mushakala amma kuyya bai da mushakala ya ce wa huwa istihadun bila nukri kaga wani istihadi ne ba da inkari bai ce ai ba haka na alkar karantar da ni ba ko ba haka na rubuto daga magabata ba kawai hujjarsa shine shi a kira qira'atsa illa kuyyafan to kaga ya nuna shi akwai istihadi wannan shi ne malai ke nuna akwai inda aka istihadi wannan kuma la a hadu cewa akwai guraren da suka rawaito akwai guraren da suka istihadi shi ya sa aka samu masa wannan shi ya sa kamar yadda yake faqila ila al-aslain ya rubuta istihaduhum an gane amma ijtihadun mabniyun ne akan abin da dama an yi la'akari da shi tun a saukan qur'ani an yi la'akari da waɗannan abubuwa tun a lissafin farko an yi la'akari da kitabul aya da mushakalatuwa mhm. da akfash da amash mm, wani amash amash ne mm. ok amash ne ba akfash bane haka ne amash shine Sulaiman bin Mihras akfash shi ba وما يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستمر وما يمنع التوقيف فيه اختلافه سابانا أن أقسامه بهنا أتشي عبد الآي أن سامو تتوقيفي idan ka taɓa tulkifi wanda aka samu ya samu asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ji wani ga yanda aka yi ga yanda aka yi shine tulkifiyo yace to sabanin da aka samu sanyi bai hana a ce addu'a ai tauqifi ne saboda me yake idza qila bil aslaini ta'awilu mustabir idan aka ce wani mai ta'awili da waɗannan abubuwa ya gina tunda waɗannan abubuwa an samo su da tushe tun daga asali da ayon da aka kirga aka lissafa za a ga suna da waɗannan abubuwa suna da musawa suna da mushakala to da haka idan ka zo ka kirga wata aya wanda ita ma baka samu kidayanta daga asali ba baka samu lissafin ta ba amma ka kirga ta saboda la'akari da kai na cewa tana da waɗannan abubuwan da waɗancan ayoyin da aka kirga suke da shi to kaga bai hana a ce shi ma tauqifi wanda shi ne an gane ko wala yamna at-tawqifa shi ne maf'ulun bihi muqaddam li ikhtilafuhu shi ne fa'ilun mu'akhkhar wala yamna al-ikhtilafu at-tawqif sabanin da aka yi bai hana a ce kuma tawqifi saboda mai idza qila bil asdaini ta'wil mustabri idan aka ce din mai neman barantar da kanshi mai neman kawo hujja istibra ya barrantar da kanshi ma'ana ya kafa hujja din mai neman kafa hujja idan ya dogara ne a waɗannan abubuwa guda biyu su ne al-mushakala wal musawa wa qad yunzamu في fi بينها وقد ترك فتي القتال akan lura da shakalani an gane shakalani guda biyu shakal shakal wannan abin da yake nufi shakalani mushakala an gane ba waɗancan abubuwa guda biyu ba waɗancan abubuwa guda biyu su ne musawa da mushakala to mushakalar ita kanta tana da nau'i biyu an gane ko kamar da ya kawo can wa kullu tawalin fil jami'i da bi akhir harfin aw bima qablahu fadl wannan su ne shakala ne cewa abin da ake lura da shi a mushakala ko dai akhiru harfin harafin karshe an gane ko ko qabla al-akhir ko harafin da yake qabla al-akhir an gane ko kaman amsaluha da amsaluhum an gane ko amsalul kafirin amsaluha kaga yana daga cikin ayat kafin nan akwai allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum a nan a'malahum can kuma amsaluha ga mushakalar su ma qabla al-akhir an gane shine ha'un ha'un wancan harafin ƙarshen samimun wannan harafin karshen sa alif an gane ko to wannan su ne wannan kenan kaga ma qabla al-akhir eh, wani sa'in yutabar ma qabla akhir wani sa'in yutabar akhir harfin kamar in tarabat as-sa'atu wa shaqqa al wa in yara ayatan yudidu wa yaqulu sihrun mustamir wannan shine akhir harfin aw bima qablahu shine a'malahum da amsaluha da faqad jaa sharaduha kaga duka waɗannan su ne qabla akhir to sannan kowannen su yana zuwa bi gairi harfin mad kamar da muka gani a wannan kaga nan da akhir din da qabl al akhir din duk ba harfin mad da an gane ko sannan yana zuwa kuma bi harfin mad ya zo harful akhir din harful da ne kamar wadduha wal layli idha saja ba wanda aka rabbuka ma qala al harfin hakanan taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa la tadhkiratan liman yakhsha wa najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa kaga wannan harafin karshe amma kuma alif ko ko yazo harfin mad ko ko yazo harfu qabla al-akhir shi ma harful mad shine kamar irin su yu'minun irin su alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin an gane ko wayoyin su yu'minu na shine yace wala farqa bainal ya'i wal wawi babu bambanci tsakanin ya'un da alif alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina kaga ya tsaya da ya'un ne kuma da alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun kaga yanzu wawo haka da ya'un da wawun duk tafiya sai inda zan harfin madda an gane ko haka nan ma alif alau tara da eh, irin zamani ne eh, da yake cewa eh, wadda tura izi raunar al'azaba annal kuwata lillahi jami'an wa annal laha shadidu al'azaba kaga azaba kuma mai alif kuma da a suran da za ka harfi marar gaba ɗaya ba sai ya'un da wawon mutum da baka kawo wancan wanda alif ma na shiga ma ya kawo ya'un da wawon kamar abin da ya haɗa su harfin mad kuma alif ta fi su zaman towa harfin mad saboda ita alif ba ta rabuwa da harfin mad su kuwa mun sukan zo ma ba harfin mad da to za ka mahallin shahid yakan zo harfin akhir harfin mad yakan zo kaman wadduha yakan zo qabla al-akhir shi ma harfin mad kuma a can bayanan da muka yi ya ce maka waje abil harfil maddi aksaru min huma wanda ya fi yawan zuwa a ɓangarori guda biyun shine harfil mad da haka inda ake mushakala da harafin karshe harfin madda ya fi zuwa irin su ha wa shan wan najmi idha hawa ya fi yawa akan irin su ta a tuwon shakal kamar an gane ko wa in yaro ayatan ya kolo sai sihrun mustamir na harfin madda ya fi yawa saboda ana ginawa akan harfin madda na karshen ma irin su wanda ya zo da alifut tanwi ga alifut tanwin shi ma yana yan qalibu madda gane ko kamar na suratul isra subhanallazi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul alim wa atina musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan bani isra'il min duni wakila kaga daga ne ta tafiya innahu kana abdan shakura an gane kai da dawa lahuma wa asna alaikum ibadallana wa libasin shadidin fa dasu khilal al-diyar wa kana wa'dan maf'ula ha zuwa kashi haka nan suratul insan to kaga wannan shine na harful mad na harfu qabla al mad kuma tana da yawa irin su suratul baqara suratul ali imran duk kaga sun tafi akan haka suka ce an gane wannan ko to mahallu shahid shine shakalani abinda yake nufi da shakalani ko dai al harful akhir ko al harfu qabla al akhir kuma kowannen su yana zuwa da harful mad yana zuwa da harafin da ke ba harful mad an gane wannan musamman ko harfin mal shi ne na karshe su duha haka da na kamu harfin ma ƙabal al shi ne irin su eh, amsaluha a'maluhum wanda ba harfin mal ba an gane na wannan harfin mal na wadduha afwan na harfin mal na karshe wadduha harful mad da ba na ma na karshe irin su yake da sa'adu ma qabla al-mad amma qabla al-akhir wanda ba harfin madu ba kaman ha'un na suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokacin amalahu wani lokacin amsaluha kaga sun yi tafaki akan harfin qabla al-akhir wani lokaci kuma harfin mad kaman yu'minun da multaqin to waɗannan su ne shaklani an fahimci wannan shaklani ko ya ce wa kujiyun zama shakalani fil'addi bai na ha wani sa'in ana la'akari da shakal ɗin guda biyu duka a lura da abu guda biyu ma qabla akhir da al ɗin din gurin jera ayoyi su gama muna mushakala shakala ne na nufin mushakala ba magana musawa yake nan ba shakala mushakala an gane yace ana iya jera abubuwa guda biyu duk su tafi ma qabla al-akhir da al ɗin din su jeru su mushakala tana tafiya ga abu biyu da al-akhir wa ma qabla al-akhir wa qad turika wani lokaci kuma a bari wani lokaci sai a ɗauki na ƙarshe shi shi kaɗai wani lokaci kuma a ɗauki ma ƙabal al'akhir shi shi kaɗai an gane wannan ko to waɗannan sun ya ga kama guda uku duk suna yiwuwa ko dai su haɗe gaba ɗaya ma ƙabal al'akhir ɗin da al'akhir ɗin duk su zama iri ɗaya ko ko ai la'akari kawai da ma al'akhir a fita mutum ma ƙabal al'akhir ko ai akare da ma ƙabal al'akhir a fita batun al'akhir sai ya ce fatulul hmm, kana so ka tafi karanta suratul qital za ka gano su da yawa الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطلة وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هذا هنا تكبر به يقول هذا أعمالهم هاء دميم يقول وأصلح بالهم هاء دميم an gane ko sai hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum kaga ha'un tabi sun tafi daidai ko to in ka zo gaba kuma zaka zo ka samu eh, wannan eh, amsaluha walil kafir zalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla laha la siyana yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina damara allahu alaihim kafirina amsal zalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum kaga amsaluha la maula lahum kaga nan sun yi tafaki da me da me qabla al-akhir qabla al-akhir ha'un da shi suka yi tafaki wannan karshen sa mimun wannan karshen sa alif amma abin da aka yi la'akari da shi anan qabla al-akhir an gane ko haka nan ka tafi can karshen ayar Allah ke cewa ah, wala nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was sabirin wa nabluwa arakum kaga nan kuma ya yi tafaki da mimun. da mimin da a'malahum sun tafi daidai amma kafin wancan ha'un wannan kafin ka ganin shi ne inda suka yi ittifaki da mushakala ga harfin akhir to shi yasa yace fatulul qitala ta muka karanta suratul qital da za ga wadannan abubuwa guda uku da ya kawo da inda aka yi mushakala da harful akhir da ma qabla al akhir da inda aka yi gurin a'malahum ha'un da mim da inda aka yi mushakala da harfu ma qabla al akhir kaman a'malahum da amsaluha inda na yi musulma guda ma kan da harful akhir haka ne ko harful akhir shi kadai shine da amalahum da amalakum da sauransu shine fatul gutara da kai no to shi kenan da musulmi to shi kenan masu karin musulmi masu da wani iskali eh ana ya karanto su a gudu da su karantansu وخذ بعلامات الإسماع المهم لمك بحجر والمديني بالفطر وقل مع صدر ونحر سواهما وقل فيه مع صحبة الشارب الفطر ومك مع الكوفي مثل وكيف ما جرينا فهن القصد عن عرف ونكري ولا yace kud bi alamatin fil asma'i ilmahum ka dauki ilimin waɗannan malaman littafi da alamomi da zai kama kafin fil asma yana da alama nau'i bi akwai ramzul ismi su ne waɗannan limakin bi hujrin kalmar shi ne ramzin makki wani madini bil qutri shi kuma madini shi ne shine tun da bai kayyace ba muna da madini guda biyu akwai madanil awwal akwai madanil thani amma tun da ya ce al qutri bai kayyace ba to yana nufin kowannensu su da ya ce madini madina al da sani da sun sai ya ce wa kulfi hima ma ka ce su bi su ne sadar da makki da madani su ne sadr ka gana su ne sadr islam to da haka da makki da madani su ne sadrun wani harun na harun kuma su ne waɗanda ba su ba su ne garuruwa uku da shami da kufi basiri su ne da eh, harun yace makin ma al-kufi musrun wa kusuri ma ma suhbat shami bil kusri al-kusri shine makki da madani da shami sune al-kusri an gane lafizan kusur na makki da madani da shami makin ma al-kufi musrin da makki da kufi kufiyuna sune musr shine ramzin su wa kaifa ma ataina fa hunna al-qasd fi urfin aw nukul diyan da suka zo ko su zo fi urfin as-sadri ko an nahari. an gane ko al-musri ko al-kusri ko kuma su zo naharun kusrun sadurun sadurun duk yadda suka shi ne kaifa ma a ta yana faruwar nan kasu fi urufi na wani kiris ya ce wa addu abi jadin bihi ba da lismi min awa ila kuz addu abi jadin adadin hurmuzar abajar da hawaza safin nan ka dauke shi ba da lismi bayan ya kawo ismi yana nufin ismin sura da ya kawo sunan sura ya kawo adadin ayoyinta a hurufin abjadiyya an gane ko da ya ce fil bakara fil ajib asiri huridan zaka fihi wasfan wa huwa khamsun an al kasri wa huwa kaza ya ce wa mene wa fil bakara fil adbi basirihu ridan zaka fihi wasfan da karidan da zaka da fihi to waɗannan harufa an ka ɗebe su ka kawo lissafin to shi zai baka adadin lissafin surar a gurin wannan da ya mata a gurin basiri mhm, sai ce walwawu tafsir fil isri wawun tana rabewa bayan haka sai kama ka wawun sai kuma ta rage maka a gane ta rabewa na duk da cewa ita kanta wawun din yana amfani da ita a gurin lissafin adadi da haka wawun tana da amma yana amfani ita wajen kashe uku yana amfani da ita a wajen fasila kamar da cewa wawun tafsir fil isri mm. sannan yana amfani da ita a gurin lissafin adadi an gane akwai wanda yake da bukatar lissafin adadi sai ya kawo ta a matsayin adadi na biyar ko na shida abajen da hawaza na shida ko sai ya kawo ta matsayin adadi na shida yana kawawa an gane wannan da yake nan ya kai haka na jin kowa da araf a kun kawo tsakanin suratul araf da rata hud ya kawo wannan sai abu na uku an gane na uku in ko duba suratul arab na ya kawo ta bane ya wata ka gani wa fari da ya amfani wata ka gani don haka wawun ya amfani da ta gudan lissafi sannan har ila yau wawun ramzi ne na kufiyin tunda ya kawo su zai kawo su nan gaba cewa ya sanya wa kowane kare yi hurufin abjadiyya guda shida inda sun fi shida ne to kowanne da daya wawun ita ce ta kofiyo to zai kan yi amfani da wawun a matsayin ramzi na kofiyo za ka duk wannan wawan basirin ko abaja da hawa abaja da hawa haka ne basirin ne basirin shi ke da wawan ko fiyuna su ke da hawa to da ka yana kawo ta a matsayin ramzi kuma na basiri to kaga kenan yana buƙatar amfani da wawan wuri uku sai an yi intibai hmm? ما قبل أخرى الذكر أو بعده لمن تركت اسمه في البدء فاتبع بما يبري ما قبل أخرى الذكر abin da ke kafin ukura zikir karshen wacce ambata wannan ka'ida ce da zai kama ka a cikin lissafi ka maka lissafi waɗannan na karanta da kaza waɗannan kaza waɗannan kaza to sauran da bai an kubato ba to zai kawo in ya kawo kafin ukura zikir ko wani adadi da ya bari to shine na wanda bai ambata ba ba a da hukoko ya riga ya kawo abin da ya saura bai ambata ba ba'ada taraf harfin karshe ne ambata sai ka daukan mu wannan da bai ambata ba ko dai ka dauko mishi ma tsabilal harfin da ya ambata adadin da ya ambata na karshe ko kuma ba'ada adadin da ya ambata na karshe gane kamar da cewa bil baqara fil ardi basri huridan zaka fihi wasfan wa huwa khamsun anil kuthri ga ya mutare da hudu ya ambaci eh, basri an gane zaka fihi wasu fil addi lil basri wa fil baqara fil addi basri huwa rizal kaga ya kawo rizal in ci na ɗari biyu zaka bakwai fihi shine tamanin kaga kenan a gurin basri ɗari biyu da tamanin da bakwai a gurin basri ya ce wa sittin wa hamsin wa hiya hamsin anil kusuri game da kusuri daga kusur su ne makki da madani da shami A ga da makki da madani da shami nasu kuma ɗari biyu da tamanin da biyar daga can ɗari da tamanin da bakwai kufi da tamanin da biyar kuma tamanin da biyar ta ce karshen abin da ya faɗa wadda haka abin adadin da yake kabilan abin da ya faɗa shine na wanda bai ambata ba kuma wanda ne bai ambata ba yuna ne bai ambata ba to kufiyuna suke da adadin nan da ke kusa da karshen wanda ya ambata kablahu kaga sittin wa wannan amma fil bad'i ibadi shine adadin da ke tsakanin uku zuwa tara kaga kenan bai amfani da shi ga uku bai yin shiru ga uku bai yin shiru ga wahid ko isnai sai fil bad'i bid'i ma baina salasa ila tis'a fabda shine fafham sun al bada shine alfahmu bada budu an ya fahimta an gane bada alahul kalama ay bayyana asalin ma'anar ta bayyana to amma ta zo lazim sai ya zama na fahimta fabda da haka anan ka fahimta ma bima yubli abin da zai barantar da kai mhm. wasammaitu ahalar addi fi ayyukun fihim da zai tajihar ula wa rattabtu ma'ujibi musammaitu mhm. ahalar addi malaman nan da kafi na kawo maka suna yansu bai tafi ga adadin guda shida abaja da hawa su kaɗai amfani da su an gane ko kamar shi ma can da ya kawo zuwa kara wurin adadi da ya gama lissafin hukumar abada da hawa za hafa guda lissafin ikirari kenan ya zo lissafin goma goma an gane ha ta ya ga goma ashtala ashirin talatin ka arba'in la hamsin ma sittin na saba'in eh, eh, mana ko sai na eh, menene abaja da abada kalama ko kalamana nan ya tsaya kalamana ne casa'in to daga nan sai fara lissafin ɗari an gane ɗari har ya kai zuwa gurin kara eh, daga kafan ɗari ra'un ɗari biyu in ta da an kura ne ba su ta ɗari ba su ɗari uku ba sai sa bai buƙaci harafin ɗari uku ba wannan su kuma guda shida alhamza na madanil awwal ba'un na madanil sani an gane jimun shine na maki dalun shine na shami kamar da jeros sai kofi shine da ha'un sai basiri shi ke da wawa sai ce ja'altu wadattantu ma'ujin na jera su kamar yadda na gudanar kamar yadda ya kawo su can farko haka yi jera su ga tunan جعلت المديني أولا ثم ila ومكن إلى شام وكوف إلى بصر شيك جعلت المديني أولا ثم آخرا مديني المدن الأول سنة آخرا مدن الأخير sun malmaki ila shami sannan shami sun ma kofin ila basari an gani haka ya jeran taso nan kuma su abada da hawa madanin awwal a madanin sani ba maki jim shami dal kofi ha da kuma basari za a wawa yan alhamdulillah ya sai wani lokaci lokaci